بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا سافية أعتبر 27 ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida shekara na 2019 a kalandar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya عند مشكرة للتافن صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفر سليم ابن عيد الهلالي علي حتى علي عبد الحميد وانا كمشيني درس ne darasinmu 30 zinna 32 ko? 32 ko man tsaya a babi na 21 yanzu za mu shiga babi na 22 wanda yake shine na kusa da ƙarshe a littafin zakatul fitr magana ne akan zakkan fit da kai na farko hukumuha hukuncin wannan zakka zakatul fitri fardun zakkan fit da kai farilla ne wato wajibi ne لحديث ابن عمر رضي الله عنهما صبر حديثا عبد الله بن عمر ألا شكار إرداء قريس شيد بابانتا شوى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم يا وجبت زكم في الدكي من رمضان على الناس وزكم بوت بكيدة بوتر رمضان ya wajabta shi akan mutane wannan tsarin mutanen ya zo ne a riwayar muslim hadisin yana bukhari da muslim wal hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma kuma saboda hadisin abdullah ibn abbas Allah shi kara yadda a gare su shi da babansa cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakat al-fitr annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakkan fidda kai wannan abu dawud da nasa'i suka rawaito shi akwai an na alhassan sai dai da ya gabata yana masa yana bayar da shaida kan wannan hadisin yana kara karfafa shi suka ce wadda'a ba'du a al-ilmi annaha mansukha waɗansu malamai sun yi da'awar cewa wajibcin wannan farilla ɗin زكاة ك ا ة الفطر شيء وانشاف شيء في حديث قيس بن سعد بن عبادة ب ا سبب الحديث قيس بن سعد بن عبادة قال هنا شواء امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ل ز شواء النبي صلى الله عليه وسلم يا من أمرني م في الدكي جبان أسوكر س hukuncin zakka wannan sai zanto gabanin a fayyace shi filla-filla kenan a madina aka yi wannan amma asalin farilla ɗin tun a makka an farzanta shi falamma nazarati zakka yayin da eh, zakka ta sauko lam ya'murna wa lam yanhana annabi bai sake mana sabon umarni dangane da zakatul fitr ba kuma bai hana mu fitarwa ba wa nahnu naf'aluhu sai dai mu muna yi وأجاب عن ذلك الحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر الاسقلاني ya bayar da amsa dangane da wannan da'awa da wani daga cikin malamai yayi bi anna fi isnadihi rawiyan majhulan cewa isnadin wannan hadisi na Qais ibn Sa'd ibn Ubada akwai wani mai riwaya wanda yake majhuli ne wanda ba a san shi ba duk da su masu littafin suka ce amma yana da wani mutabi'a akwai wani hadisi da yake nuni akan abin da ya nuni akai wadda nasa'i da ibn majah da ahmad da ibn khuzaima da al-hakim da al-baihaqi suka fito da shi ta hanyoyi da dama kuma sanadin sa ingantacce ne to ibn hajar inda ya ci gaba da cewa wala ala siha sihha in maka kaddara cewa ya inganta fala dalila ala nasakh to babu dalili a cikin wannan hadisin cewa an shafe wannan hukunci na farillan zakkan fidda kai lihtimal al-iktifa'i bil amr al-awwal saboda <clears throat> yana iya daukar ma'anar cewa an wadatu ne da umarnin da aka yi musu na farko li'anna nuzula fardin la yujibu suquta fardin akhar saboda sokan wani farilla باي وجب تفات ومنفر الله وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن الإمام محمد بن سليمان الخطابي الذي مسا قاثرا أتكل للتافن سمع عالم السنن شرحيننا أبو داود ونكشيني فرق كون ما نون للتافن لك أتكل للتافن سنة ينا وهذا لا يدل على زوال وجوبها ونم hadisin na kai baya nuni bisa gushewar wajibcin zakkan fiddakai wadalika anna ziyadata fi jinsil ibada saboda ƙari akan jinsin wani bauta la yujibu nasakh al-asl al-mazid alai baya wajabta shafe asalin da aka yi ƙari a kansa ghaira anna mahallar zakawati al-amwal kuma ma ai mahallin zakka dukiya ne mana sai da dukiya ake fitar da zakka kuma dukiyar ake fitar a bayar wa mahallin zakatul fitr ar-riqab amma mahallin zakkan fidda kai ne kai din mana kowane mutum an farlanta ne a kai ya zake sha fidda kai eh, wato kowane mutum kamar kana cikin wani yanayi idan ka fitar kafin da kanka to ya shafi kowa ne da kowa wannan kenan ko a mazhabar malikiya mai risala yana cewa abin nan sadaqatul fitr sunnatun wajibatun faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai amfani da kalmomi wajen biyu masu nuna wajibi cewa sunna ce wajiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta na biyu alaman tajib tana wajaba akan wane ne tajibu zakatul fitri ala saghiri wal kabiri zakatul fitr ta wajaba akan karamin mutum da babba wal zakari da namiji wal unta da mace wal hurri da ɗa mai ‘yanci wal'abdi da bawa min al-musulmin cikin musulmi. kenan kowa da kowa li hadisi abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi ibn umar Allah shi kara yarda a gare shi shi da babansa cewa farda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakat al-fitr annabi sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta zakkan fiddakai sa'an min tamrin sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'irin ko sa'i guda na sha'ir wani nau'i ne na abincinsu alal abdi akan bawa wal hurri da ɗa mai ‘yanci wal zakari da namiji wal unsa da mace wal da ƙarami wal kabiri min al musulmi da babba cikin musulmi wani hadisin bukari da muslim suka rawaito shi wa zahaba ba'du ahli al-ilm ila wujubiha ala al-abd al-kafir wadansu ma cikin malamai sun tafi akan cewa tana wajaba ma har akan bawa wanda yake kafiri li hadisi abi ta radiyallahu an saboda hadisin abu huraira cewa laita fil abdi sadaqa illa sadaqatul fitr babu sadaka akan bawa wato in mutum yana da bawa ba zai fitar masa da wani abu na zakka ba illa zakatul fitr illa sadaqatul fitr sai dai wato zakkan fiddakai wato tana wajaba a fitar masa da shi wani hadisin yana cikin imam muslim ya rawaito shi wa hadha alhadith am shi to wannan hadisin lafazin sa gamamme ne wa hadith ibn umar khas hadith ibn umar kuma ke babbe ne shi yayi bayani dalla dalla an kebe musulmi ana wannan sun ce bawa kafiri hadisin cewa yayi bawa kawai kaga a kebe kenan amma hadisin ibn umar a ƙarshe annabi ya ce minal musulmi cikin musulmi wa ma'lumun anna al-khas yaqdi ala al kuma sananne ne cewa abin da yazo a keɓe shi yake hukunci akan abin da yazo a abin nan a game wato shi ake kaddamar da shi ai aiki da shi qala wa qala akharun wadansu kuma suka ce la tajibu illa ala as-sa'im cewa ba ta wajaba sai ga mutum wanda ya azumi da hadisi ibn Abbas saboda hadisin ibn Abbas da yake cewa farada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakat al annabi sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta zakkan fidda kai ne saboda hikima kamar haka tuhuratan lis domin tsarkake mai azumi min al rafas daga yasashen zance da zai zanto ya yi a lokacin azuminsa da kuma magana da bata dace ba a lokacin azumi idan mutum ya fitar da zakatun zubar to yana tsarkake shi daga waɗannan ƙananan abubuwa da tana iya yiwuwa mutum ya faɗa a ciki a lokacin azumi wa tu'matan lil matakin, kuma nan ya zanto ciyarwa ga talakawa mabukata Ana hadisan mun abin nan mun gan shi a baya ko sai waɗansu suke sha annabi eh, ibn abbas yake sha tuhuratan lissa'i wato tsarki ne ga mai azumi sai waɗansu malamai suka fahimci cewa mai azumi kadai ta waje ba a kansa قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن الإمام الخطابي يكي سواه to wannan kun ga wannan maganar da suke faɗa kaga ai maganar ce ta Abdullahi ibn Abbas ko akwai maganar da tafi wannan shi anan yana faɗan hikima ne akwai maganar da tafi wannan fitowa fili ina ne maganar Abdullahi ibn Umar inna cewa annabi ya farlanta akan kaza da kaza ya ambaci karami wanda mun san karami baya azumi saboda haka uh, wancan din shine abin da yafi inganci a uh, cewa abu ne na wanda ke tsarkake mai azumi ya faɗe shi galiban ne amma ba yana nufin shi ne kaɗai wanda zai fitar da zakatun fitar ba kamar yadda za mu ji a maganar da ibn hajar zai al yana cewa wahiyya wajibatun ala kulli sa'imin ghaniyin zi da aw faqirin yajiduha an qutihi zakamfin da kai wajibi ne akan kowane mai azumi mawadaci wanda yake da wadata na abin da zai fitar ko kuma fakiri aga ya ce mai azumi mawadaci ko fakiri amma fakirin da ya ji duha an kotihi wanda yana da abin da zai bayar bayan kutinsa abincinsa wanda zai ci a daren da aka ga wata haka nan da waye gari in yana da abin da zai ishe shi wannan to abin da ya tsoro akan wannan to zai bayar da zakkan fidda kai ɗinsa idza kana wujubuha li'illati at-tathhir wa kullu as-sa'imin muhtajun ilayha fa idza ishtaraku fil 'illa ishtaraku fil wujub yace abin da sa ya faɗi wannan da mawadaci da talaka yace idan har an wajabta ta ne kamar yadda ibn abbas yake faɗa domin tsarkake masu azumi to kaga dukkan masu azumi suna bukatar wannan tsarkin kenan tsawon mutum talaka ne ko mawadaci ta haka idan suka yi tarayya a illa sababin da yasa aka wajabta to sai su yi tarayya ma a cikin wajibci din wa ajab al-hafiz ibn hajar al-hafiz rahimahullah al-imam ibn hajar al-asqalani ya bayar da jawabi wato ya bayar da martani dangane da maganar cewa eh, zakatul fitr wajibi ne kadai akan wanda ya azumi bi anna zalika at-tathhir kharaja 'ala al-ghalib wannan maganar da yin ya fita ne a wato ainihin galibi ma annaha tajibu amman la yuznib domin tana wajaba ma akan wanda bai yi zunubi ba wanda ya tabbatar bai yi zunubi ba a wannan lokacin azumi shi ma ta waje ba a kansa hmm? kama ta haƙƙiƙa tsala kamar wanda aka tabbatar da in da nagartarsa aw man aslama qabla ghurub ash-shams ko mutumin da ya musulunta a ranar 29 ga watan Ramadan kafin rana ta faɗi hmm? kun ga zakatul fitr ta ba a kansa to shi yayi yayi wani yayi wani sabo ai musulunci kamar da annabi faɗa al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana kankare duk zunuban da aka yi kafin a shiga cikinsa yau mutum yana shiga musulunci to duk laifin da yi a baya an kankare masa to kaga in haka ne kuma ta waje ba a kansa waye gari eh, saboda haka ba wai kawai eh, she mai azumi ba wannan an faɗi tsarkin ne alal ghalib ba wai shi wanda azumi kuma ya yi kuskure ba yace wa man aslama qabla ghurubi shamsi bi lahza wanda ya musulunta kafin gushewar rana ko faduwar rana da sakan dai ko minti daya. wa zahaba ba'dhum ila wujubiha 'ala al-janin waɗansu malamai ma sun tafi akan cewa tana wajaba har majinjiri wanda ke ciki wala na'lamu fi dhalika dalilan suka ce ba mu san dalili akan wannan ba wa huwa la yusamma saghiran saboda jariri da ke cikin mahaifiyarsa ba a kiransa saghir lugatan wala urfan a harshen larabci ko a istilahi na wato ainihin shari'a ko na larabawa wanda ke ciki sunansa janin ne ba a kiransa saghir to za mu tsaya nan insha Allah gobe za mu tashi akan abubuwan da ake fitar da zakatul fitr daga cikin su ina so insha Allah gobe ma gama wannan din wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam in akwai tambaya sai mu amsa wallahu a'lam alaikum assalam